This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi lahashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shirin na daren Litinin 29 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki wasu matakai don samar da sauƙi a ƙasar don kauce shirin gudanar da zanga-zangar gama gari. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammadu Ibrahim Kwari zai kama na. sai kuma labaran wasanni da zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Hukumar bincike ta FBI ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince ya amsa tambayoyi. wanda ya kasance wani rukuni na binciken da ake gudanarwa a kan neman halaka shi da aka yi a pennsylvania wani jami'in hukumar ya faɗa yau litinin cewa tambayoyin da za a yi wa ɗan takarar da jam'iyyar republican ta tsayar a zaben 2024 wani rukuni ne na tsarin binciken da hukumar ta fbi takan gudanar inda take yi wa wanda aka kai wa hari a babin manyan laifukan tarayya tambayoyi hukumar fbi ta ce wani harsashi ko kuma wani abu daga baraguzan harsashin ya kaikaici trump a yunkurin kashe shi da aka yi a ranar 13 ga wannan wata na yuli yayin gangamin yakin neman zaben shi da ya gudana a butler da ke jihar pennsylvania hukumar ta fbi ta bayyana shirin tattaunawarta da trump wadda ta kunshi wasu sabbin bayanai a game da mutumin da ya harbin wanda ya hada da bayanan binciken da ya gudanar akan yadda ake harbin mai kan uwa da wabi da kuma yunkurin daukar ram firaministan kasar slovakia da aka yi cikin wannan shekarar Shugaban China Xi Jinping da Firaministar Italiya Giorgia Meloni sun tattauna kan yakin Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya a wata ganawa a birnin Beijing yau Litinin. Meloni wadda a wannan zagayen kasar ta ke jagorantar kungiyar kasashen G7 bisa tsarin karba-karba ta jaddada mahimmancin kasancewar China abokiyar tafiya a kokarin tabbatar da tsaro a faɗin duniya. shugabannin biyu sun tabo abin da ofishin shugaban na italiya ya kira manyan batutuwa na duniya kama daga yakin ukraine zuwa fargabar wanzuwar yakin gabas da tsakiya sun kuma tattauna kan karuwar zaman ɗarɗar a yankin india da pacific matasa na ci gaba da shirye-shiryen fita zanga-zangar gama gari a najeriya wanda suka tsara da nufin bayyana wa gwamnati irin halin kunci da al'ummar kasar ke ciki. sai dai kuma wasu matasa sun bayyana janyewarsu inda suke cewa wasu na neman yin amfani da wannan zanga-zangar don cimma wasu bukatu na daban ga rahoton wakiliyar muryar amurka rukayya basha Nan gungun wasu matasa ne da ke shirin fita zanga-zangar da suka tsara a ranar Alhamis kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Goyon bayan a zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makurwa inda ya kai na ƙarshe. Gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye amma ta ƙi teburis. idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwani za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai ina lillahi wa ina rajuna. kiya ina goyon bayan zanga-zanga ɗari bisa kan ɗari saboda da in kai aikin mota ɗaya za ka dan samu abun da za ka sa a baki har ma ka ba wasu amma yanzu abu kuma yana so ya fi ƙarfinka ko in ya fi ƙarfinka ma za mu samu masalaha in dai har aka yi zanga-zanga cikin lumana Abdullahi Ismail Badeji shine sakataren kungiyar Miyatta Allah ta kasa reshen jihar Katsina kuma ɗaya ne daga cikin matasan da suka fara shirya wannan zanga-zangar sai dai yanzu ya ce sun janye wannan ƙudiri nasu ganin cewa akwai waɗanda ke shirin karɓe ragamar zanga-zangar domin cimma wasu su. Abun ba nan ya dosa ba shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa suna duba da irin ƙasashen kenya da sauran ƙasashe da suke yin irin wannan protest din to mutanen can guraren suna yi ne don ƙasarsu don kuma ci gaban ƙasarsu amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest ba ne ba da yake don ci gaban al'ummar najeriya a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu a baya-bayan nan An jiyo ministan Abuja Nisan Wuke na bayyana cewa babu wanda ya gabatar musu da bukatar gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayyar kasar a hukumance, don haka ba za su lamunci wani zanga-zanga a birnin Abuja ba. A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk malami kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja ya bayyana cewa wannan ikirari na ministan Abuja wata barazana ce da ba zai yi tasiri ba ganin cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bada damar gudanar da zanga-zanga cikin lumana. Akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya Na farko dai idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga ta san dalilan su aida tuntuni an zauna tare da su an nemi masala maslaha kan wani to ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu na malamai da eh, matasa kungiyoyi da sauransu a nan za ta sa ido ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kama yadda shi minista na abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga. Rahotanni dai na ci gaba da bayyana cewa gwamnatin na ci gaba da jibga jami'an tsaro a dandalin Eagle Square da wasu sassan birnin Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake kiraye-kirayen fita zanga-zanga ta kafafen sada zumunta a Najeriya. Gwamnati ta ce yanzu haka ta ɗauki matakan da ke ganin za su tallafa rayuwar 'yan Najeriya. Tare da yin kira da aka kauce fita zanga-zanga don gujewa abin da ka iya faruwa. kan wannan batu na tattauna ta wayar tarho da ministan ya labarai na najeriya muhammad idris inda na fara tambayarsa to mai girman minista 'yan najeriya sun shirya fita zanga-zanga daga ranar 1 ga watan agusta me kuke yi ganin ba ta faru ba to na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da ake son a yi saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa shi yasa mai girma shugaban kasa bola ahmed tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba su yi hakuri musamman ma matasa a yi hakuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fita wannan abubuwa an samu an yi su saboda su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi kuma zan baka misali na farko kaga misalin wato kudin makaranta da ke ya zama matsala ga yawancin iyaye musamman masu karamin karfi a gwamnati ta ce babu wani dan talaka ko kuma mai karamin karfi wanda zai za a ce bai iya zuwa makaranta ba saboda ya kasa biyan kudin makaranta gwamnati ta dauke masa wannan nauyi ba kuma biyan kudin makarantar kawai ba a'a hadda dan abin da za a kashe abin da za a za a rika wato batarwa na yau da kullum ah, na farko kenan na biyu akwai wannan shiri na ntt wato na technology transfer dinnan da ana sa ran matasa kusan miliyan uku za su samu su shiga cikin wannan shirin ana ga an fara shi domin a samu ah, ah, wato a cicire yaran nan wanda suke yawo kan titi su dawo suna da wani abin da suke yi na uku kuma akwai wani shiri da ake wanda an kusa kammala duka tsare-tsaren waɗanda wanda ma'aikata wato matasa waɗanda sun riga sun gama makaranta sun yi har nysc wato bautar ƙasa kenan ba su kuma samu aikin yi ba to akwai shirin da gwamnati ta ɗauko yanzu ana kammala shi wanda za a samu wani abu kamar allah da za a rika basu wanda za su rika dan amfani da shi kafin aiki ya samu daga lokacin da aiki ya samu to shi kenan kuma sai a jingine wannan. mai girma minista wannan shirye-shirye da ka ambato shirye-shirye ne masu kyau me yasa sai yanzu ka ɗauki waɗannan matakan ba ku ɗauka tuntuna ba. an ɗauka wato mutane ne sukan ko sukan manta ko kuma ba a la'akari da shi idan ka tuna tun oktoban bara aka kawo da aka fara wannan magana na misali na mutanen kwadago lokacin da shi bai girma shugaban kasa ya bayani na shekara-shekara da yake watan oktoba ya yi bayani misali ya ce za a ba ma'aikata na federa wato na gwamnatin tarayya kenan ma'aikata abin da ake ce ma wage award na dubu ashirin da biyar yan kwadago suka dawo suka ce a wannan kuɗi ya masu kaɗan aka yi ta muhawara da su aka yi matsaya a kan dubu talatin da biyar kuma ya ci gaba ce zai bada wannan na har tsawon wata shida har sai in an samu sabon ah, albashin ah, wato albashin ah, ma'aikata to yau din a yau din nan ɗazu a majalisar zartarwa an sa hannu na wannan uh, sabon uh, wato mafi karancin albashi na dubu saba'in yan majalisa sun je sun aiki a kai kuma yau sun kama shugaban kasa a fada kuma ya sa hannu yau ya zama doka za a iya cewa daga wannan watan yan najeriya su fara tsammanin samun wannan kuɗaɗe kenan wannan kwashi kuwa kware kuwa eh, kware kuwa za a fara samu daga daga uh, wata wato kaga yanzu da wata yanzu ya riga ya kusan ya kare kaga hmm. bai yiwuwa ban tabbatar da za a iya shirya ba amma ko an shirya ko ba a shirya ba an bada shi bana tun da an riga an ce ya riga ya zama doka to ya zama wajibi ga gwamnati ta biya kuma gwamnatin Allah da za ta biya wa'annan kudaden ah, yanzu haka ah, shugaban kasa ya ba da umarni ga ah, kwamishinan babato ministan kuɗi ya tabbatar da duk bukatun da ake nema na wannan albashi an tabbatar da an biya shi To, babban abin da yawancin masu shirin shiga wannan zanga-zanga ke cewa shi ne a dawo da tallafin man fetur. Shin kuna yin abin da ya kamata kuwa? To shi dallacin man fetur a kamar da ka sani wani al'amari ne mai wuyan gaske. Na farko dai shi fetur din nan shi kanshi danyen fetur din nan in ka cina a shigowa ake da shi kuma akan saye shi ne da kuɗi wato dala da wato kuɗin waje. A yanzu haka kuɗin da ake shigowa da shi babu yadda za a ce wannan kuɗin ya iya wato zama yadda za a ce an rage wannan wannan kuɗi. Kuma duk wata gwamnatin tarayya tana kashe kuɗi matuƙa wajen tabbatar da cewa an samu wannan wato mai ya an samu yalwan mai banda kuma an samu yalwan mai an tabbatar da cewa an samu kudade da za a amfani da su wajen wajen kiwon lafiya wajen gina makarantu wajen gina hanyoyi da kuma sauransu to in aka ce kawai a je a ce kuma a koma ma tallafin da ai wasu mutane tsararru kawai ke samun abincin gaje wannan abu kuma duk yawancin man da ake shigowa da shi misali ana shigowa da lita biliyan biyu kowane wata na mai ana cire tallafi sai koma biliyan ɗaya kenan da wannan biliyan ɗaya ina yake zuwa ina ake kai shi ministan labaran najeriya kenan alhaji muhammad idris sai a kasance da shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka domin jin ci gaban wannan hira kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shinkafa ta tsada gero ya tsada ga wake tsada da kanan tsada motoci tsada sufuri ya yi tsada Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a lokacin da ake so, za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki ‘ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. Yawanci kika je sakayatri wa ga ‘ya'yanmu kin gansu akan titi suna magana su kaɗai sun zare. Wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa magance wannan matsala. Yau shirin zai haska fitila ne akan korafin da iyaye ke yi game da matsalar aƙidar ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa a jihar Filato ta tsakiyar Najeriya. A dakace mu. Harkan bawa ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ke nasa Madalla, batun ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin 'yan Najeriya musamman matasa na ci gaba da zama a babban kalubale ga iyaye da kuma hukumomin kasar. Tuni dai masana ke cewa akwai alaka ta kudda tsakanin shan ababen sanya maye da aikata miyagun ayyuka da wasu matasa ke yi da kan zama babbar barazanar tsaro a sassan kasar ta Najeriya. Jihar Filato da ke tsakiyar ta Najeriya na cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro shekaru fiye da ashirin da suka gabata. Kuma yanzu haka iyaye a jihar na kokawa ainun game da karuwar alkalman matasa masu ta'ammali da ababen sanya maye a jihar. Sunana Aisha Muhammad Sani. daga bukur jos south gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki 'ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana daɗa lalata su da da a dinga jawo su a jiki kamar irin waɗannan kungiyoyi don sai an tashi an taimaka wa gwamnati ba za ta iya ba gaba ɗaya wannan kungiyoyi da suke kirkiran kansu don su taimaka wa al'ummar mu da fadawa cikin hadari don ana jan su suma a jiki ana zama da su wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye a yi shi ai wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji daɗin sha ko a ce zai ɗauke maka damuwa to ba zai ɗauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su faɗa shaye-shaye mm, sace-sace in su rasa abin da za su sata sai su kirkiri faɗa to wallahi in bai mun gane da mu da su din ba mu da wani gurin da za mu zauna da ya wuce jihar filato jiha ne mai arziki da yawa to wallahi da kowa zai wadata zai wadata zuciyan shi da san dan uwan shi ko musulmi ko kirista ka gaina shaye shaye ja shi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka ba sunana Florence Hakuri Rinsu to wallahi a takaice a Najeriya gabaki daya shaye shaye ya riga ya ci mana yanzu dai roƙo mu muna roƙon ubangiji Allah ya taba zuciyar manyan mu su magince mana wannan ya kamata mu fara daga kan gida mu iyayen mu yi sakaici roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mace baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan ki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan so na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin ubangiji ya taimake mu domin yawanci kika je sakayatri wata ga É, é um kin gan su akan titi suna magana su kaɗai sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan mu su kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida yayi ta'adi yayi ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kuɗi sun da sun zona maka a gida ba makaranta Malam Abdullatif Abdulhamid na cikin matasan malamai da ke faɗakarwa tare da yin nasiha ga jama'a musamman matasa game da illolin shiga harkokin da ke gurɓata tarbiyya. Eh, wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma saboda wasu shaye-shaye sukan sha abubuwa da dama abin ma ya wuce mu sukan sha abubuwa banda kwaya akwai abubuwan da asalin su ma sun halitta ma suna sha wanda zai zamanto kayan maye so akan sha wa'annan abubuwan to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kamar shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zama na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum saboda cikin abubuwa guda biyar da musulunci ya zo ya bawa kariya akwai kiyaye kwakwalwa a ciki hifzul hifzul la musulunci ya zo kiyaye kwakwalen mutane kan mutane su zama mahaukata kai mutane zamanto suna tafiya suna faduwa a kwata suna tafiya suna barasa so duk wayannan abu ne da ya kamata a fahimta sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya yin komai za su iya kwace za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsala. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Amma shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Plateau pharmacist Kim Jerry Bout ya ce gwamnatin jihar na daukar wasu matakai domin dakile safarar miyagun magunguna da sauran ababen sanya maye zuwa cikin jihar ta Plateau. Akwai machinery ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibiti asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ana ake kiransu drug peddlers wanda suke shigo da wadannan abubuwa shi mai girma gwamna ya yi magana da su ndla ana kan aiki sosai shi yasa zaki ga a cikin garin jos wani rana kina kona kawai sai ki bi ga NDLA a wurin sai ki rasa a yaushe NDLA sun fara siya a irin wannan wurin to suna hakan ne saboda duba haka na biyu ya riga ya sa a duba duka a moto parks masu kawo su webil masu kawo su mene-mene duka ana kan duduba waɗannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama then and so many other places legalities ya riga ya sa da ba zai kyau mu fada a Mm. masu masu kawo mana damar su ci ba. Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulumu. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai Hukumar shirya gasar wasannin Olympics na shekarar nan ta 2024 a Paris sun nemi afuwa tare da bada hakuri kan wani kwaikwayon mutumin da aka yi a wajen shagalin bikin bude gasar a ranar Juma'ar da ta gabata wanda ya janyo cece ce da ma fusata wasu mabiya addinin Kirista. kiristoci da dama a faɗin duniya sun yi kakkausan suka kan wannan kwaikwayon da suka ce ya yi kama da wani zaman cin abinci da ke da nasaba da yesu almasihu wanda ake cewa shine zaman cin abinci na karshe da ya yi da mabiyansa kafin a gicciye shi majami'ar katolika ta kasar faransa na cikin masu yin wannan sukar tana mai cewa wannan tamkar izgili ne da addinin kiristanci tuni kuma da wasu kamfanonin sadarwa kamar ceasefire suka janye daga daukar nauyin tallata gasar duk da yake dai shugabannin gasar sun ce ba su yi wannan da wata manufa ba daraktan shirya bikin buɗe gasar thomas jolly ya bayyana cewa an yi wasan kwaikwayon ne domin nuna ababen bautar masu addinin gargajiya amma ba don ɓatanci ga kowane addini ba a ɗaya ɓangaren kuma yayin da aka shiga rana ta uku a gasar wasannin na olympics ta bana kasar japan ce ke kan gaba da yawan lashe lambobi ya zuwa safiyar yau litinin australia na binta yayin da amurka take ta uku sai mai masaukin baki wato faransa tana ta hudu ya zuwa lokacin haɗa wannan shirin kuma kasashen tunisia da masar da afirka ta kudu ne kaɗai kasashen nahiyar afirka da suka kai ga samun lashe lambobi a gasar dan wasan gaba na najeriya victor osimhen ya shiga tsaka mai wuya bayan da mai horar da 'yan wasan ƙungiyarsa ta napoli antonio conte ya fitar da shi daga jerin sunayen 'yan wasan kungiyar a yayin da kuma har yanzu bai san matsayarsa ba a yunkurin sauya sheka zuwa kungiyar psg ta kasar faransa daga 'yan wasan da za su taka leda a cikin fili har ya zuwa na zaune akan benci ba sunan osimhen a wasan sada zumunci da kungiyar ta napoli za ta fafata da ignatia osimhen mai shekaru 25 na daga cikin shahararrun 'yan wasan gaba da tauraron suke haskawa a turai Matuni da aka ta'allaka shi da komawa PSG wadda ta sha gaban sauran manyan kungiyoyin da suka nuna sha'awar samun sa. To sai dai kuma rahotanni na bayyana cewa tattaunawar tsakanin kungiyoyin biyu ta tsaya cak domin kowa sai na neman kasancewa haja mai wayar saidawa. Babban mai tsaron gida na kungiyar Manchester City ta Ingila Ederson ya ce har yanzu babu tabbas akan ci gaba da zaman sa kungiyar duk kuwa da yabon da yake samu daga kocin kungiyar Pep Guardiola wanda kuma ya bayyana buƙatar ci gaba da aiki da shi an ta'allaka dan wasan da komawa takale da a kasar saudi arabia inda aka ruwaito cewa ƙungiyoyin gasar pro league biyu suna zawarcinsa to sai dai duk da yake edison ya nuna bukatarsa na sauya sheka rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar al ta janye daga neman sa yayin da ita kuma al-ittihad har yanzu ba ta yi wani motsi na taya shi ba edison ya koma city ne daga benfica akan kuɗi fan miliyan 45 a shekara ta 2017 kawo yanzu ya buga mata wasanni 332 inda kuma ya yi nasarar lashe gasannin premier shida fa cup biyu karabawa hudu da kuma gasar zakarun turai daya to karshen labarin wasannin kenan a gai da murtala yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma fa wannan karan a takaice to filo a takaicen hukumar bincike ta fbi ta ce tsohon shugaban amurka donald trump ya amince ya amsa tambayoyi wanda ya kasance wani rukuni na binciken da ake gudanarwa akan neman halaka shi da aka yi a pennsylvania wani jami'in hukumar ya faɗa yau litinin cewa tambayoyin da za a yi wa ɗan takarar da jam'iyyar republican ta tsayar a zaben 2024 wani rukuni ne na tsarin binciken da hukumar ta fbi ta kan gudanar inda take yi wa wanda aka kai wa hari a babin manyan laifukan tarayyar tambayoyi. Shugaban China Xi Jinping da Firaministar Italiya Giorgia Meloni sun tattauna kan yakin Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya a wata ganawa a birnin Beijing yau Litinin. Meloni wadda a wannan zagayen kasar ta ke jagorantar kungiyar kasashen G7 bisa tsarin karba-karba. ta jaddada mahimmancin kasancewar china abokiyar tafiya a kokarin tabbatar da tsaro a fadin duniya shugabannin biyu sun tabo abin da ofishin shugaban na italiya ya kira manyan batutuwa na duniya kama daga yakin ukraine zuwa fargabar wanzuwar yakin gabas ta tsakiya sun kuma tattauna kan karuwar zaman dardar a yankin india da pacific matasa na ci gaba da shirye-shiryen fita zanga-zangar gama gari a najeriya wanda suka tsara da nufin bayyana wa gwamnati irin halin kunci da al'ummar kasar ke ciki sai dai kuma wasu matasa sun bayyana ya su inda suke cewa wasu na neman su yi amfani da wannan zanga-zangar domin cimma wasu bukatu na daban to masu aro da haka ne maka shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa voahausa.com. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta na kama muku shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.